السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تفهيم المتفهم نعم تفهيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السابع نبقي أنكر هذا الدكتور أيضا نزول عيسى بن مريم wannan doktor kuma ya yi inkarin saukan annabi isa dan maryam alladhi huwa min lawazim al-iman wanda yana daga cikin lawazim na yin imani da ranar kashin kiyama imani da bayyanan annabi saukan annabi isa yana daga cikin lawazim na imani da rana na ƙarshe li'annahu min malum ah, min aqidati sunnah wal jama'ah domin yana daga cikin abin da yake sananne daga cikin aqidar ahli sunna wal jamaa na anal imana bil yawm al akhir ruknun min arkan al iman to lalle imani da rana ta karshe rukuni ne daga cikin rukunan imani na wa anna al yawm al akhir alamatun sughra wa lalle kubra tashin kiyama yana da alamomi manya manya da alamomi kanana bayna yadai eh, akwai alamomi kanana akwai manya gaba gare shi na wa min al alamatil kubra daga cikin manya-manyan alamomi na tashin kiyama na kurozul masihu dajjal akwai bayanan fitan masihu wani wa a isa bin maryam alaihi salam da saukan annabi isa dan maryam alaihi salam faqad rawa fihi ahadith faqad ruya fihi ahadith mutawatira hakika an rawaito hadisai a an gane ko akwai da yake nan hadisi mutawatir hadisi ne wanda bai yiwa ba karya tashi ban taba ganin malamin sunan da ya karya hadisi wajir ba an gani khabaru ahad ma an ce wajibi ne a yi imani da shi ballantana kuma ce hadisi wajir to an gane ku to babu mutanen da ke taka hadisi duk darajarsa sai mutazila su mutazila in dai hadisi duk ingancinsa ko da a ce sahabbai saba'in ko tamanin suka ruwaito shi in ya yi karo da ka'idansu za su taka shi kuma wannan ka'ida su ne suke zama da kansu su shirya shi ba wai ka'ida bane wanda ya sauko daga Allah subhanahu wata'ala ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ai to saboda haka bayyana annabi Isa dan Maryam wato mutazilawa sun yi inkari shi ba wai ahli sunna suka yi inkari shi mutazilawa ne ko da kaga wani malamin sunna ya zo ya shiga cikin al'amarin to ya fada cikin aqidar da ba nashi bane na'am na'am yace wa min dhimmihi alladhi rawahu muslim fi sahih daga cikin wannan hadisi akwai hadisin da imam muslim ya ruwaito a cikin sahih Huzaifa bin Usayd al-Ghifari daga Huzaifa bin Usayd al-Ghifari radiyallahu anhu qala yusalla nabi sallallahu alaihi wasallam alaina yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsinkaye zuwa gare mu wala da tazakar wala da tazakar alhali muna tattaunawa kan tashin kiyama annabi ya ga muna tattaunawa kan tashin kiyama sai manzo Allah ya zo ya tsankaye mu wanda ma da zakaru ne sai ce me kuke tattauna kan shi qalu nazkuru sa'a sai ce muna ambatan tashin kiyama ne muna tattauna kan tashin kiyama kaga sahabbai ba suna tattauna kan harkar duniya bane anan ba suna tattauna kan kasuwanci bane ba suna tattauna kan maganar kwallo bane ba suna tattauna kan maganar siyasa bane wanda yanzu mu 'yan Najeriya musamman mu 'yan Kaduna nan wajen mafi yau an kaga samari an zauna yanzu ana tattauna ina za a samu kuɗi ana tattauna harkar siyasa ana tattauna harkar kwallo wallahi na daɗe ban samari a ce samari goma sun zauna ana magana akan tattauna ki da halin suna ba ko kuma a ce jayayya tsakanin sufaye da shi'a ko sufaye da halin suna ba wannan ka gama yawo ka gani to ya kaga wai an zauna wai ana tattauna matsala na addini hatta mutanen da ke da'awan addinin wallahi ba kasa bai suka zauna su yi munakasha kan addini ba wannan shi zai nuna maka al'umma sun yi nisa wajen lalacewa wallahi mafi yawan firan samari ko da su suna da'awan zunna ne kan kwalle ne mafi yawa kan siyasa ne mafi yawa kan yadda za a samu kuɗi ne gaskiya najeriya yanzu al'amari ya yi tsanani bari mutum ya koma nijar nan wajen ana samun kuɗi shi ne tattaunawar ana so a je a tare ma 'yan nijar an gane ko don kudin da suke da shi shi ma a shi ma a kwashe musu to wallahi shi ne mafi yawan tattaunawa to ya kamata mu duba ana gane ci gaban al'umma ne lura da abin da ya dame su gaskiya mu abin da ya dame mu fa yanzu harka ne na duniya harkar addini an fi damuwa da a zo a yi sallah shi ma sallah wai ana yi ne don a rufi Allah ya kawo kuɗi ku fahimci wannan wallahi a da za ga unguwa ana ta bugawa da samari wayannan yan izala ne nan yan dariƙa ne nan ana bugawa kaga ana jayayya sosai sannan al'amari ma wani lokaci ya kai hakoki kun za ga da mai da'awan sunna da dan biliya abokai ne eh club din su ɗaya na kwallo cewa za a yi ma kawai ya kamata duk wannan magana kawai mu aje shi gefe guda kai akidan ka daban nawa daban dai abin da ya hada mu ya hada mu ikwan yanzu samari sun zama yan ikwan ma ba ma sani ba wani bai san ma wane ne hasan albanna ba amma yana da fahimta irin na ikwan wa iyaz billah an gani to ka duba safan manzon Allah suna tattaunawa akan da yake tattaunawa kan harkar duniya la suna tattauna harkar hajji to Allah ce me kuke tattaunawa na? Wani na sa'a suka ce muna ambatan tashin kiyama ne muna tattauna kan tashin kiyama ne Ya gani ko ina inna kuma ya hatta sarauna kabla 10 ayat Allah ya ce lallai kiyama ba za ta tsayu ba har sai kun ga alamomi guda goma gabanin ta zakara minha ad-dukhan sai ambata daga cikinta hayaki za a samu wani hayaki wanda zai bude duniya gaba daya da maganar dajjal da kuma annabi ya ambata da kuma maganar dabban nan da zai zo an gane yana magana da mutane yana wayannan kafirai ne wayannan musulmi ne an gane a karajina lahum dabbata min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض إذا كلمة أذابة تتبت أجري تشد يا ما يزو أخرجنا لهم دابة من الأرض za mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa za ta ringa yi musu magana tana cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun lalle mutane sun kasance basu yi imani da ayoyinmu ba ita wannan daba za ta ringa za ta ce wannan kafiri ne wannan musulmi ne shi ne an samu wani doktor ya yi rubutu dangane da wannan matsala din ya ce wannan hadisin bai yarda da shi ba saboda hadisin nan ya nuna cewa akwai wanda ya san gaibi ba Allah ba doktor ne ba an gane wani marubuci shi wannan hadisin karya ne ya za a ce wannan dabba ta iya gane wannan kafiri ne wannan musulmi ne wane ne ba da labarin abun Allah ta'ala shi ya gaya mana haka sannan manzan Allah ya ƙara tabbata mana da haka fa tashi kiyama in yanzu, dabba za ta iya nuna cewa wannan kafiri ne wannan musulmi ne to wane ne ya sanar da ita shin da wani alama take ganewa idan dajjal ya zo an ce za a rubuta zai zama ta a rubuce a goshin mutane ka fara zai zama a rubuce a gani za ka tashi iyama iya zo za a ga wasu alamu da ke nuna cewa lalle wannan kafiri ne to ita wannan dabba Allah zai nuna mata alamu wanda za ta iya gane kafirai da musulmai Allah ne nuna mata alama ba wai ta san gaibi ba ne an gane wannan ko kamar yanzu kai ne yanzu likita ne hmm. da zarar mutum ya zo ya ce bai da lafiya sai ka taba jikin kaga jikin ya yi dumi da ka ce you have malaria sai ka yi tiritin malaria to kasan dai bige nan eh ga kare da ake tsere ne in mutum yana da koke ko yana da ya dauke da ya dauke da wani abu wanda yake ba a so karan nan zai yi haushi ko ya turbari mutumin ya kama shi an gani balantana Allah ne fa ya fada tun da dai Allah ya fada Allah ya san yadda zai yi an gane ko ya nuna ma wannan mutumin ya iya gane wannan al'amari kamar sai wanda ya ce wai a nan wajen an nuna wani mutum ya san gaibi ba Allah ba wa iyaz billah na wadulu sham wadulu sham min magribiha da kullowar rana daga inda take faduwa da saukan annabi Isa dan Maryam hadisi ne mai tsawo fa'arifu nuzul akhadhum bukhari wa muslim hadisan saukan annabi isa bukhari da muslim ne suka fitar da shi da turmuzi da abu dawo da nisa'i da Ibn maja da darubi da wasu su da wasu su daga cikin malamai na hakika hatta zakar ba'du annahu ah, jama'a turuka a ah, balagat akthar min 40 tariqa eh wani ya ambaci cewa ya tattaro hadisan dawa annabi Isa ta. Hmm. sai hanyoyin suka kai hanyoyi wajen 40 hmm. min nahu 40 sahabiyya eh daga kwatankwacin sahabbai 40 suka ruwaito wannan hadisi hadal hadisi aidan talaqahu a'immatul malikiya wannan hadisi kuma manya-manyan malikiya sun rungume shi da amsuwa wa dalil hijra eh ba an ce a koma ga malikiya ba to manya-manyan malikiya sun rungume hadisan dawo annabi Isa da amsuwa nan nan muna karatun a Misbahu Salim Misbahu ya yayi muqaddima na aqida a nan wajen ya tabbatar da saukan annabi Isa babu ɗaya daga cikin a'imma na malikiya an gane na da da suka yi ikarin dawowar annabi isa dawowar annabi isa malaman wannan zamanin ne suke inkarin shi kuma galiban daga mutum ya inkarin shi in ma ya zama to bai koshi da ilimi ba ko ya su da da motar zira an gane wannan aiki to wannan shi zaka ga idan makiya suna so su yi inkarin hadisi farkon abin da suke fara yi shine ne su jimfari hadisan bukari da muslim idan suka yi rugu-rugu da bukari da muslim sa'annan sun san sauran littafan ba su da tasiri nan take sai su sai su doki ayin qur'ani su fassara shi yadda suke so a gani sai su doki qur'ani su fassara shi yadda suke so saboda menene hadisan bukari da muslim sun fito fili sun yi magana akan saukan annabi isa dan maryam to sannan kuma za ka ga cewa irin wa'annan mutane wanda suke dumfarin bukari su taraji suna rusawa su da kuma suke cewa jama'a kiristoci muna kiran ku muna kiran kiristoci ku kai ƙaran yan izala da ahalin sunna dalili suna daukan bible duk suna karantawa Sun za su yi wa'azi su dinga yi da qur'ani ba ne kawai kusan wannan shine abin da masu suka yi kuma komai wai yana cewa kiristoci wai su kai ƙaran ahalin sunna mai ruwan ahalin suna da bible ɗinsu amma shi kuma ko ruwan shi da bukarinmu kullum zai ɗauki sayar bukari ya karanta wai ya kawo mutane shakka an gano wannan ku da a ce malaman suna ba su da kyakkyawan fahimta na hadisi kusan da ya hana mutane karanta bukari to amma yanzu ma yanzu ne ma mutane suke da kishin karanta bukari saboda yana ƙara kawo shubuha malaman suna, suna ƙara rugurugu da wannan shubuha nashi to shi kuma baya so a yi raddi ga kristoci baya so a yi raddi ga sufaye wayannan su ne abokan masussuka da kristoci da sufaye har ma yana gaya ma ainihin kristoci wai in an ɗauki bible ɗinsa an karanta su kai ƙara kotu ya ga yan izala suna training yan agajin izala suna ne da irin bindigan nan na katako ya ce to wannan ne ainihin ta'addanci ana koya ma ainihin ana koya ma ainihin yara ta'addanci kiristoci ku lura wannan bai zai nuna muku anya wannan ba kirista ba ne shi ina ganin kamar kirista ne ya je ya yi training din qur'ani ya yi training yadda zai fassara qur'ani domin ya kawo musulmi shubha wallahi baya so a taba kristoci bai so a yi musu raddi an gani kuma za a ga cewa wato duk wani magana na faɗin magana mai zafi game da su baya yi kuma ɗan ɗariƙa yana ƙoƙarin ya haɗa kai da su don ya ƙara yawa saboda ya san bai da jama'a domin ya ƙara yawa ya tumfari ahalus sunna ku ci wannan ai kuma har ma yana ma faɗa da musulunta da kiristoci ya ce wai sai ka ga an ce wai akwai akwai wasu mutane wai guda biyu wanda suke yawo cikin ƙauyuka suna yi mutane ƙarya wai suna musulunci da kiristoci wata ƙarya ne wai babu wasu kiristoci da suke musulunta wai sai a dinga nunawa ga wani ya musulunta za a kawo taimako wai ana yin haka ne don neman kuɗi wai wai wa'annan mutane da lawal ashaka da baban ciredu suna yawo ne cikin daji sai a zo a samu wani mutum a ce wai ka ce ka musulunta kuma ka ce an kore ka a shago ka ce an kore ka a shago to a taimaka fi sabila an kore shi an ce kristoci suna so su kashe shi saboda ya musulunta ya ce duk wannan magana ƙarya ne babu wani kirista da ke musulunta kawai waɗannan mutane sun mai da wannan abin neman kuɗi ne an gane ko ya ce kiristoci suna yin wa'azin su ba su damu da ku ba amma ku kun damu da su kuna ta yin ƙarya kaga shi musuluntar da ake yi ma ana barin addinin kirista abin yana damun mazuzuka a gani abin yana tayar mai da hankali ga ana musulunta a gani abin yana tayar mai da hankali ga ana daukan bible a karanta a kawo hujja amma shi kuma yana kokarin ya kawo zayar bukari ya ce kowa ya rike littafin shi musulmi su rike littafin su kiristoci ma su rike nasu kiristoci su daina yarda ana ɗaukan bible su kai ƙara kotu a cikin tsarin demokarasi to shi ne to ai malam hankali shi a tashe ki. an gani kuma akwai inda ke can su ba sa kafirta kowa yan izala ne masu kafirta mutane da ahalus sunna su ba sa kafirta yan dariƙa sai ga ɗan gungu ya ce yan dariƙa kafirai ne yan dariƙa kafirai ne kuma ɗan ɗan ƙur'aniyun ne wajen ƙul'ani zalla ba sa kaza ba sa kaza shi masu suka a fahimta na ina ganin kamar an ɗauke shi aiki ne eh kamar asali ba musulmi ba ne shi dama asali ƙul'anin nan ya je ya koya ne domin ya yaƙi ainihin musulmi sai kuma Allah ya sa musulmi suna da kyakkyawan fahimta na su an gane wannan ko to wannan shine dai a taƙaice bukari da muslim yana da matukar muhimmanci wajen ahalu sunna idan kaga wani mutum yana taba su to gaskiya in ma cikakken dan biri a ko zindiki an gano wannan ko wanda yake da wani ajanda mai girma wajen rusa musulunci da musulmi na'am wa hadha al-hadith aidan talaqahu a'immat al-malikiyya bi qabul wannan hadisi kuma manya-manyan jagororin malikiya sun rungume shi da amsa wa ala rasihim imam dalil hijra wato daga cikin manya-manyan da suka rungumi wannan hadisi na dawowa annabi isa da amsuwa akwai imamu darin hijira malik bin anas a gani a shekari ake yi wai a cewa imam malik ya yi inkarin dawowa annabi isa wane ne daga cikin malaman malikiya ya ce imam malik ya yi inkarin dawowa annabi isa a gaya mana shi sai dai malikiya unguwar sarki saboda tabbatar da wannan ka duba littafin albayan wa tahsir wa shar wa tawji wa ta'lim na matsala na utubiyya da ana mana ƙarya da utubiyya hmm. cewa wai a cikin utubiyya ne ainihin imam malik yace annabi isa ya mutu hmm. wani shi yasa imam malik bai fitar da hadisin annabi isa da dawowar shi ba a cikin muwatsa to wannan bayani da kake yi bayanin ka ne ko bayanin malikawa in akwai malikawa a kawo mana ba malike guda ɗaya daga cikin malikawa na duniya da suka yi irin wannan bayani naka to yaya kake fasara littafan malikiya da ra'ayinka ba da ra'ayin manya-manyan malaman malikawa ba wanda kace a koma zuwa gare su an gani ka je ka duba cikin kutubiya za ka ga abin mamaki za ka san wannan doktor din makaryaci ne المنهج القوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من هم من هم من هم الولاة هم الولاة الذين يجب علينا أن ندعوهم هو دين شو أقبلني wanda yake wajaba a gare mu mai musu kyakkyawan addu'a zuwa ne ne su Allah ta'ala mara bi ta'atil wulad lalle Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a yi da'a ga shugabanni kuma ya gwama biyayya gare shi da biyayya ga manzan Allah ya gwama su da biyayya ga shugabanni a gani ya gwama biyayya gare shi da biyayya ga manzan Allah da biyayya ga shugabanni ya haɗa su a waje ɗaya wannan sai ya nuni akan maɗaukacin darajar shugabanni da girman darajar su Allah ta'ala ya ce ya ko da imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'abuta shugabanci daga cikin ku da ma'abuta shugabanci na mulki da ma'abuta shugabanci na addini na karantarwa hali ta'a da amr mafruda ala ibada wannan biyayya ga mahukunta wannan biyayya ga ainihin masu jagorancin al'amura al-mafruda ne wanda aka fallanta ita ibada ce ita ibada ce mai fa'idantarwa cewa idan ba su yi umarni da sabon Allah ba idan ya zama toshewa gabanni ba su yi umarni da saba ma Allah ba malamai ba su yi umarni a saba ma Allah ba to wajibi ne a yi musu biyayya idan sun yi umarni da sabon Allah babu ji a gare su ba biyayya babu wani mutum a duniya da ya zai kirkiro wani doka nashi na kanshi ya lizirta ma al'umma bi shin wannan mutum malamin addini ne ko shugaba an gane ko na wala biyar ke zalika kasira dalilai akan wannan fasuna da yawa babu wani bukata na ambaton wayannan dalilai a nan domin wannan matsayi matsayi ne na takaitawa ana so dai mu san muhimmancin shugabanni saboda sanin muhimmancin su yana da fa'ida kwarai da gaske a wajen kariya ga addininmu da kariya ga duniyarmu idan ya zama to shugabanni ba su da muhimmanci a wajen al'umma zai zamanto babu wanda zai bada umarni a bishi duk inda aka zauna ba mai bada umarni ba mai hanawa to wannan waje bai zaunuwa duk inda aka ce al'umma sun zauna ba wani shugaba mai ba su umarni mai hana su to waina al'umma ba za su zauna lafiya ba waina al'umma ba za su gudanar da addinin su yadda ya kamata ba waina al'umma ba za su sadar da zumunci ba waina al'umma ba za su yi kasuwanci lami lafiya ba in ka bude shago za ka yi kasuwanci wannan ya zuwa ya fasa shagon ya kwashi abin da ya kwasa ka kai kara wa shugabanni ba su shugabanni idan za a gudanar da addini wani zai ce wallahi masallacin nan nashi ne ai masallaci an ce an annal lilla tun tunda masallaci na Allah ne yadda kai ma za ka iya karatu shi ma zai iya yi ka kafa ka shi ma ya kafa nashi ka zo za ka yi sallah ya ce to shi ma zai yi sallah masallaci ba naka bane na Allah ne tunda ba naka bane na Allah ne babu wanda ya isa ya hana ni yin sallah babu wanda ya isa ya hana ni yin zikiri babu wanda ya isa ya hana ni yin kaza za a zauna lafiya amma akwai shugabanci ba wani wannan masallaci na wannan bangaren ne kai kuma can wajen dole ne ya biyayya amma duk sanda aka ce ba shugabanci ba rayuwa na komawa bai da tsari za ko ba fauda kowa zai yi abin da ya ga dama kuma wannan ƙasa ba za ta zauni ba an gane ko shi ya sanya Allah ya ba shugabanci muhimmanci saboda a tsara addinin mutane a tsara duniyansu. rashin shugabanci akwai barna ga addini barna ga duniya duk lalacewar shugabanci yakan tsara addinin mutane duk lalacewar shugabanci yakan tsara duniyar mutane yanzu irin sukan da muke ma gwamnatin Najeriya a haka da muke gani muna zuwa kasuwa mai kasuwanci muna ɗaukar mashin ɗinmu a jiya ɗanyi a caɓa a samu abinci ko sannan muna zuwa wasu ƙauyuka mu je mu yi wa'azi a musuluntar da mutane a masallatanmu a zo a yi salloli guda biyar sannan kuma malami ya zo ya sa littafi ya karanta mutane cikin kwanciyar hankali a zauna a saurara tun daga farkon karatun har zuwa ƙarshe a saurara har a tashi to me kuke tunani in babu shugabanci duk wani abu zai yi za su yiwu ba a duk lalacewar shugabanci akwai abin da ya tsare maka an gane wannan ko shi sa Allah ya ce a yi da'a ga shugabanni ba wai wai ana son shugaban karan kan shi ba ne ana son shugaban saboda amfanin da yake da shi wajen tsara addininmu da kuma duniyarmu ina an gane wannan yawwa كما تكوني والله عليكم كما تكوني والله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم روى ابن جرير في تاريخه ابن جرير يا روتو اكيد تاريخ نسا هذا معيبي من ولاده واتو ولن ساشن وعز ذكن سا جاشوا قبل ننسا وعز ذكن وا عمر بن عبد العزيز جا ايرهم قبل ننسا من اقوله daga ci akwai maganar sa ta tadri bayna mu'mina wala kada ka kuskura ka bugi wani mumini ko kafirin amana wato kada ka buga mishi bulala sai dai a cikin gaskiya an gane kada ka kuskura ka yi amfani da bulalanka ka bugi mumini ko ka bugi kafirin amana sai dai in a cikin gaskiya ne ka yi hankali da kisasi ka yi hankali da ramuwa idan har ka buge shi idan a duniya ba harama mishi ba gobe kiyama Allah zai fita masa da haƙƙinsa innaka sa'irun ila man ya'lamu khayrat al-a'yun wa ma tukhfi domin lalle kai zaka koma zuwa ga wanda ya san abin da yake koyi da abin da yake bayyane an gani idan a duniya kana ganin ka zalunce shi ba wanda ya sani zaka koma zuwa ga Allah wanda ya san kha'ilat al-a'yun wanda ya san yaudaran idanuwa da abin da kuma da abin da kira za ke duk wani abin da kai na yaudara da ido an gani Allah ya sani sannan kuma abin da kira za ke boyewa Allah ya sani Allah zai fitan musu da haƙƙinsu in ka zalunce su an gani ke yana hatta kafirin amana baya halatta ka zalunce shi ka ɗauki bulala ka zane shi saboda kaga shi ba musulmi ba ne to daular musulunci za ta fitar wa kafirin amana da haƙƙinsa kuma gobe kiyama za ka karanta littafi kitabun lahi aljaza'i wanda baya barin karamin abu ko babban abu face ya kiyaye shi duk abin da ka aikata duk ƙanƙantarsa wannan littafi zai fitar da wannan abin لا هذا هو الجنين الطيب الذي يجنيه من يكون تحت مثل هذه الولايات wannan shine madasa an ce jani shine madasa abinda mutum zai tsinko na kayan marmari wanda zai amfani shi gina masa jiki to wannan abu ne wanda mutum zai tsinko na kayan marmari wanda zai gina masa aƙida ya gina masa imani wannan shi ne matasa mai tsarki allazi jinihi, man yakunu tahta mithla hadhihi alwilayat wanda duk wanda ya kasance karkashin irin wa'annan shugabanci zai tsarsun shi in ka kasance karkashin shugabanci na musulunci to za ka ɗashi abin da zai amfane ka duniya da lahira allati takhafu Allah wa ta'lamu hudud ma anzala Allah ala eh wato shugabancin da ke tsoron Allah kuma shugabancin da suka san dokokin abin da Allah ya saukar ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ira da aminci Allah suka tabbata a gare shi wa ta'malu bi kuma suke aiki da wannan dokoki wanda Allah ya saukar ga manzansa وقد امتهن المسلمين امتحانا عصيبا وقد امتهن المسلمون haƙiƙa an jaraba musulmi jarabawa mai tsanani kwanakin shugabancin almutasin billah da kwanakin shugabancin ma'mun musamman ma lokacin da ainihin shugaba ya rungumi mazhaba ta aƙida. karkatacciya shugaba na Balu abbas hmm. ya zo ya rungumi wata mazhaba na aƙida karkatacciya dangane da alƙur'ani wanda wannan riko da wannan mazhaba karkatacciya ya sanya an kashe malamai da yawa an kashe mutanen kirki da yawa alama huwa alƙawar da kalli alƙur'ani ku saurara shine ra'ayin cewa ƙur'ani halitta ne an gane an samu mazhab an samu banu abbas sun zo sun rungumi wannan mummunan aƙida ta hanyar yin mu'amala da miyagun malamai idan miyagun malamai suna ba shugaba shawara to suka cusa ma shugaba mummunan aƙida sai shugaba ya koma yana faɗa da musulunci a tunanin shi yana gyara ne ga musulunci lamma wali al-mutawakkil sharaha Allah sadraha lis-sunnah eh a lokacin da mutawakkil ya zama to gwamna a ya zama shugaba kai sharaha Allah sadrahu lis-sunnah eh wato wayannan shugabannin su mamul da su mutasil da su irin su alwasik an gane wannan ku ma'amun mutasib alwasik billah duk wayannan shugabannin sun yi imani da wannan aqida cewa qur'ani halitta ne kuma akan haka sun azabtar da manyan malamai sun kashe manyan malamai sun daure su sai sun yi imani da su sai sun yi imani da ainihin su. an gane wannan ku to sun dade shekaru da yawa suna azabtar da malamai wanda imamu ahmad ya fi shekara 20 yana kulle a kurkuku saboda ya ƙi imani da wannan mummunan aƙida ɗin an gano wani ku daga bayan sai Allah ya kawo ɗauki dama idan mutum ya dogara ga Allah wa mai tawakkal ala Allah wa huwa hazzo imamu ahmad ya dogara ga Allah ya tsaya ya yi riko da sunna wajen mu'amala da shugabanni da imamu ahmad ya tsaya ya yi riko da manhaji na ahalin sunna wal jama'a manhaji na salafiya hmm. wajen mu'amala da shugabanni sai Allah ya kawo mai sauki ta hanyar da bai yi tsammani ba bai ta hanyar da bai yi tsammani ba a cikin shugabanni na banu abbas ya ka samu ɗaya daga cikin su hmm. ashe shi yana kallon abin da ake wa ahalin sunna kuma yana yana burin cewa duk sanda Allah ya ba shi dama ya hau kan mulki zai yi jara ga wannan tsarin zai kori wa'annan malaman biri'a, ya zo ya tabbatar da malaman ahalin sunna sai Allah ya taimake shi sai ainihin duk wa'annan sarakuna suka rasu sai shi aka ɗaura shi da aka ɗaura shi farkon abin da ya fara yi shi ne yasa aka fito da imamu ahmad daga kurkuku sannan malaman fada malaman mutazila zila da jahabiya aka kure su kuma ya ba imamu ahmad mukami na menene ya zama to shugaban malamai gaba daya cewa duk wani mutum kafin a ɗauke shi aikin gwamnati sai ya zo imamu ahmad ya mai intabi. kafin a bashi limanci a yadda ya limanci a ɗaya daga cikin masallatai na ƙasar sai imamu ahmad ya mai intabi. kafin a yadda ya zama alƙali sai imamu ahmad ya mai intabi. kafin a yadda ya zama mai fatawa mufti sai imamu ahmad ya mai intabi. duk wani mukami kafin ya karantar a makarantun boko da makarantun addini gaba da yan intabi sai an tabbatar aqidan shi aqida ce ta Imam Ahmad na batan gani kike za ku Imam Ahmad na yawan cewa na yawan ainihin jarwa ta'dil da a cikin ainihin wayannan malamai babu wanda yake jarwa ta'dil kaman shi an gane wannan ko sai ce wani dan bid'a ne bi hankali da shi wani dan kaza ne saboda imamu ahmad ya sha wahala wajen yin bid'a an daure shi an azabtar da shi kullum sai an mai bulala akan dole sai ya yi imani da aqidar bid'a kun gano wannan ko to wannan shi ne sharri idan malaman bid'a suka zo suka dabaibai shugaba to suka cusa mai miyagun fahimta wanda zai koma yana fada da addini shi ya dauka cewa gyara yake yi ga addini an gano wannan ko to lokacin da mutawakkil wato ya hau kan mulki sai Allah ya bude kirjin shi ga fahimtar sunna sai shi ya zama to a cikin sarakunan shi ne yake da fahimta na ahlus sunna an gane wannan amma wa'annan mutane da suka yi mulki an gane su alwasi su almutazil su almamun su da suka yi mulki din nan kaga sun dauko akida mummuna amma kuma mutanen gari da malaman fikihu da yawa suna da fahimtar cewa a fito a yaƙe su a ɗauki makami wajen ganin an kifar da su har ma wasu daga cikin manya-manyan malaman fikihu sun zo sun kai ziyara wajen imamu ahmad a kurkuku ka ce wannan al'amarin fa ya girmama na cewa ƙur'ani halitta ne kuma gashi ana ta kashe manyan malamai gaskiya ba za mu yarda a ta kashe manyan malamai lokaci ya yi wa'annan shugabanni sun yi ridda lokaci ya yi da za a ɗauki makami a kansu na ba gane wannan a lokacin nan imamu ahmad ya tsaya ya buga da su ya yi munazara da su ya ce da wani dalili za ku ce sun yi ridda tabbas wannan aƙida na cewa ƙur'ani halitta ne kafirci ne amma ba dukkan wanda ya faɗa cikin kafirci ne kafiri ba hmm. wayannan shugabanni kun tsaye musu da hujja kun kusan musu da shubha ba ku yi ba to tun da ba ku tsaye musu da hujja ba kusa musu da shubha ba har yanzu suna nan a cikin musulunci sai dai wannan aqida kafira ce amma su ba kafirai bane kenan ba dukkan mutumin da ya aikata aikin kafirci ne kafiri ba sai idan an tsayan bai da hujja an kusan bai da shubha ma kana Allahu yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yi bayyana lahu ma ya taƙun Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da za su yi mai za su yi takawa idan ba a samu bayani ba akwai uzuri to nan sarakuna wane ne ya zaunar da su ya tsaye musu da hujja ya kusa musu da shugaba babu to har yanzu sarakunan nan musulmi ne su an gani ko sai dai sun kauce hanya yace ba na ganin cewa a ɗauki makami a ce za a yaƙe su ku duba wannan al'amari duk da cewa ba yana nan kullun sai an bai bulala duk da cewa fa ainihin yana kula a cikin kurkuku wanda in wani ne zai zo a fasa kurkukun a fito da shi kuma da suna so su fasa malamai suna iya janyo mabiyansu a zo a fasa kurkuku a fito da imamu ahmad amma imamu ahmad ya nuna musu ba maslaha a gani to Allah da ya duba zuciyar Imam Ahmad mutum ne mai kokarin kawo gyara mutum ne wanda ba mai san rai ba yana so ya ga cewa an yi biyayya ga Allah da manzansa an yi biyayya ga shugabanci kamar yadda shari'a ya tsara Imam Ahmad ya yi haƙuri duk daga ce yana da ɗalibai da yawa a wannan zamani in yana so a tada hankalin ƙasar za a tayar amma haka ya haƙura aka kulle shi har sai da wajen shekara 20 a kurkuku har sai da Allah ya kawo al-mutawakkil mutawakkil da kanshi yace a fito da shi a gane wani malami ne yake da karfin imanin da yana da jama'a yana da ɗaliban da zai iya sanyawa su fasa kurkuku su yaƙi gwamnati a mayaki sai imamu ahmad alhali gashi ana gana mai azaba ana mai bulala wala in wani ne sai ya ce sai ya yaƙi wannan gwamnatin sai ya kifar da ita an gane wannan ko Imam imamu ahmad ne kyakkyawan misali na malamai da suka karantar da mu yadda ake mu'amala da shugabanni shugabanni karkatattu kaga wayannan shugabannin ba sa kan sunna wayannan shugabannin sun kauce hanyar Allah ba sa hukunci da abin da Allah ya saukar a wannan matsala amma imamu Ahmad bai ce a musu tawaye ko zanga-zanga ba an gani da zanga-zanga ya halatta da imamu Ahmad ya sa an yi ko kullum sai an mai bulala sai ce ɗalibai je ku yi zanga-zanga sai an sake ni amma mutu yawan malaman da ake ɗaure ba zanga-zanga ake yi ba to ina suka samu shi inda ka ce kai ɗan salafiya ne kana yin addini yadda magabata suka zo da shi kawo mana magabacinka na wa saka da wa saka da aliya shi almutawakkil sarki mutawakkil sai ya zo ya kudurci aqida irin aqidan ahlus sunna mutananta ya ɗauke wannan jaraba da ake ma ainihin al'umma na cewa me za ka ce kan ƙur'ani wai dole sai ka ce ƙur'ani halitta ne ya ƙyale ka in ka ce ƙur'ani maganan Allah ne saukakke ba halitta ba a azabtar da kai وكانت ولايته خيرا على المسلمين sai zama to shugabancin wannan bawan Allah sai zama alkhairi ga musulmai معاملة الحكام في دين الكتاب والسنة نعم معاملة الحكام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قال ابن أزرق المالكي ابن الأزرق المالكي يأتي وقالة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قائدة شيء للي أيكة سببي wato yana matsayin aikata abin da aka sababa mai aikata sababi wato yana matsayin mai aikata abin da aka sababa qatiyatu bidhalik ko magana ne yanke game da haka wa ilaiha yashiru qawluhu sallallahu alaihi wa wasallam a gare ta ne maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yake ishara man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajr mithlu ah, ujur man tabi'a kana lahu min al-ajr zai zama to yana da lada mithlu ujur man tabi'ahu misalin ladan wanda ya bi shi an gane wannan ayi duk wanda ya kira mutane zuwa ga shari'a ka nuna wa mutane musulunci har suka zama sun musulunta ka, to za ka samu lada misalin ladan wanda ya bi ka Ya suka man masussuka da yake faɗa da masu kiran kiristoci zuwa ga musulunci shi yana musuluntarwa kuwa? mun taɓa ji an ce masussuka ya musuluntar da kiristoci to ya zo yana faɗa da bayan Allah da za su shiga ƙauye su musuluntar da mutane dubu ɗaya mutane dubu biyu mutane ɗari kaza kuma in ka musulunta da mutum ɗaya ba za ka samu lahajan duk wanda ya bi ka an gane wannan aiki ka musulunta da kirista guda ɗaya lada nawa za ka samu ka musulunta da kirista dubu yaya wani na ƙaramin aiki suke yi ba ƙaramin aiki ba ne irin wannan aiki ya kamata ne a ƙarfafa su a ƙarfafa su da shawarwari a ƙarfafa su da addu'a a ƙarfafa su da mai da taimako na kuɗi ya ce wai wannan da hawa kudi suke nema shi ina yake samun kuɗin shi wannan kuɗi da ya samu ya gina makaranta ya gina kaza waye bashi daga sama ya samu ai yana mu'amala ne da kasashen waje kowa ya san da wannan misali ina fatan gane wannan to kaga irin wannan mutumin wanda yana bakin ciki a ce an musuluntar da arna amma kuma yana matukar yana farin ciki ya ga cewa sunna ta yi ƙasa kullum burin shi yaya zai ga bayan ahalin sunna kuma shi a irin nasa siyasan zai haɗa kai da 'yan ɗariƙa ya haɗa kai da kiristoci wajen ganin an yaƙi sunna ba ya raddi ga kiristoci duk da ga ƙur'ani ga ayoyin ƙur'ani da yawa la tattaka zul yahuda wan nasara auliya ba'dhum auliya ba'd kada ku yi yahudawa da nasara su zama masoyanku sashen su masoya ne ga sashi to shi ya riƙi kiristoci su zama to masoyansa baya musu raddi kuma baya so ma a ringa yin wa'azi a kansu baya so a ɗauki bible ɗinsu a yi wa'azi yanzu idan ina so in yi raddi ga 'yan jarida kuma raddin ya shige su ta ya zan yi zan ɗauko jawahirin ma'ani in nuna a cikin littafin kun ce kaza kun ce kaza ya yi karo da alkur'ani kiristoci in gina so in taba su sosai su san lalle addinin su ba na gaskiya ba ne. a cikin bible din su akwai abubuwan da ke nuna cewa abin da suke aikatawa daban abin da ke cikin bible daban maganar cewa Allah uku ne babu inda annabi Isa yake shi Allah ne babu inda annabi Isa ya nuna akwai Allah uku amma su din nan suna cewa Allah uku ne kaga ashe Allah uku ne ba karantar one bible bane sannan a cikin bible akwai manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi idan da kawo musu hujja da qur'ani za su ce dama ai qur'ani littafin mu ne ba za su yadda ba amma idan ina so in yi maganin su sai in kawo musu littafi littafin da suka yi imani da shi in kafa musu hujja da shi an gani to shi ne yake cewa kiristoci su kai kara kotu a daina karanta bible din su ina ba san gane wannan kuma ƙarya ake ba a musulunta da wani kirista ba wani kirista da yake musulunta kenan lokacin da malaba hukumi Allah ya ji kansa ya yi ta musuluntar da kiristoci a sultan bello shi zai ce duk ƙarya ne Ya ce an hada baki ne da wasu mutane suka ce su kiristoci ne a zo sultan bello wajen marigayi shi kafa kamar gumi a musulunta na fatan gano wannan to shin inda a ce su wayannan mutane ƙarya suke a ce gulawar ashaka wa yanzu sunan shi ne adamu ashaka da ire-iren su a ce ƙarya suke yi ai da kristoci sun sa an kama su su ce ana ƙarya da sunan addini a kawo musu krista ɗaya da ya musulunta wa iyaz billah kun gane wannan ko almuhim abin da sa na kawo wannan hadisi ya ce duk wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da ladan duk wanda ya ne ya bi shi na'am yace la yankusu la min shay'a wato wannan baya tauye komai daga cikin ladan su waman ila dalala shi kuma fa duk wanda ya kira zuwa ga bata kaman bai kira zuwa ga qur'ani zalla ayi watsi da hadisan bukhari da muslim ayi watsi da dillin littattafan hadisi kana alaihi min al-ism mithla asam man ya kasance yana da zunubi misalin zunuban wanda suka bi shi hmm. wanda ya kira zuwa ga mazhaba abu mazhaba ayi watsi da hadisi shin wannan karamin ta'addanci ne a zo abu mazhaba a bar hadisi hadisi a zuba a bola a gari duk wanda ya kira zuwa ga bata ya kira zuwa ga addinin kafirci ko ya kira zuwa ga bid'a ko ya kira zuwa ga sabon Allah ya kasance yana da zunubi misalin zunuban wanda suka bi shi la yanqudu zalika min azanihim shay'a wannan baya tauye komai daga cikin zunuban kowa za a bashi zunubi shi ne daban ba wai ana diban zunubin wannan a ba wannan bane ashe kira zuwa ga kafirci mai kira zuwa gare shi in yana da mabiya miliyan to dukkan su gaba ɗaya gobe kiyama zai kwashi zunuban su liyamilu auzarahum kamilatan al qiyama wa min auzari allazina yuzilunahum bighairi ilm gane yayi za su kwashi zunuban su cikakke da kuma zunuban duk wanda suka batar ba tare da hilibi ba kun gane wannan ayi to saboda haka kira zuwa ga bid'a ba karamin illa ne shi sa malaman sunna suke bambanta tsakanin da'iya ila bid'ati da kuma gairu da'iya wanda yake bid'an ta tsaya da kanshi shi kane ne yake yin bid'an shi baya fitowa ya kira kowa zuwa ga bid'a daban mutumin kuma da yake zuwa shi dan bid'a ne kuma yana so lalle sai ya tusa kowa zuwa ga bid'a daban shi mutumin da yake bid'a shi kadai ba a mai hajaru saboda bannan shi ya tsaya ne mai kan shi amma wanda yake da'iya ila bid'a yana kiran wasu shine ake sa mai takunkumi a sa mishi ido ai kai mai rudu shi wannan idan muka kyale shi yana mutuwa shi kenan mun huta da shi an gani wato juya juyawan zamani kawai ya ishi gairu da'iya yana mutuwa da a wajen ta mutu bai kiran kowa akwai irin wayannan ma za ga wani malamin zaure ne malamin dariƙa ne kawai ka zo ya fassara ba ni bakin ba ka fassara shi zaman lafiya yake bukata shi kaɗai zai kulla kanshi ya yi wazifa ya yi kaza ba ya kiran kowa ka zo ka sa littafin ka ya fassara ma kawai shi kenan a zauna lafiya ba ruwan shi. sai ka yi wa'azi akan sufanci ala ijmal amma shi ba sai ka in ka nuna shi ka tallata shi dama bai kiran kowa amma mai kiran mutane shi yake da illa an gani to dole ne sai an zo an yi wa'azi an nuna mutane hadarin shi ma a samu takunkumi a takura masa na'am wa kama annahu idza da'a ila huda haka nan kamar yadda yake in yi kira zuwa ga shirya to zai zama to yana da lada misalin ladan wanda ya aiki da shirya in ka nuna wa mutum mutum musulunci mutum ya zo ya amfani da musulunci kana da ladan shi in ka nuna wa mutane salafiya ya zo ya aiki da salafanci kana da ladan shi eh daga cikin talakawanci domin lalle da ya yi kira zuwa ga barna ya yi kira zuwa ga aƙida batacce ko ya yi kira zuwa ga sabon Allah sai mutane suka yi aiki da shi ah, to zai zama yana da zunubi misalin zunuban wanda suka bi shi a cikin wannan a kashin kiyama shugaban ya gina gidan giya ko ya ba da dama aka buɗe gidan giya gidan karuwai aka bude bankin riba duk wani zunubin da aka yi sai shugaban ya samu irin wannan kwamishin na masu zunubin an gane yi kaga ashe shugaba ba karamin nauyi zai dauka ba gobe kiyama in ya zama to zalibi, in ya zama to shugaba karkatacce duk shugaban da ya karkace ya zama to ya bude kofa na barna ya bude kofa na yan kungiyan asirin fiyadu ya bude kofa fasikai fiyadu ya bude kofa a gina ainihin hanyoyi a wuraren fasikanci wuraren zinace-zinace wuraren luwadi wuraren shan giya wuraren kaza wuraren kaza ya zama shugaban ya ba da ƙarfi akan abu to duk zunubin da wa'annan mutane suka aikata shi ma bayyana da shi kenan wane ne zai fi wannan shugaba samun zunubi Bai yi wuya malamin ya zama to sababin tura mutane zuwa ga kafirci ko bid'a duk wanda ya aikata kafirci na ko bidiya malamin na da komisho an gane wannan ko kaga a nan ba karamin tashin hankali bane malami abin da ya kamata malami ya yi ya zama to sababi na shari'ar al'umma in ka zama to shari'a duk wanda ya shari'a to kana da lada misalin ladan da ya samu na na tsayawa kan hanya yan akwai wani sabi da zai المسلم بسم الله الرحمن الرحيم القواعد المثلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وال والحسن في أسماء الله تعالى شي كلمة الحسن قلنا صفه na الحسن yana daga cikin sunayen Allah Wani husun da ya kai a fu wani, wani husun yana kyau a cikin sunayen Allah ka'ala ba an ce wani Lahil ma Wani ba? to shi a husun a cikin sunayen Allah ka'ala wato kyau a cikin sunayen yana kasancewa lura da kowane suna shi kaɗai. kowane suna a ware shi shi kadai za a ga irin kyawu da kuma sirrin da ke tare da shi kuma yana kasancewa lura da in an tara sunayen in an tattaro sunan Allah waje ɗaya gaba ɗaya shi ma za a ga irin kyawun da ke tare da su wato jam'ihi ila gairi kamar suna a haɗa shi zuwa ga waninsa yana tabbata idan an haɗa wani suna zuwa ga wani ana samun wani irin kamala idan an haɗa wani suna zuwa ga wani ana samun wani irin kamala wato biye da kamala maka misalin wannan kama ce al'aziz al-hakim kaga al'aziz sunan Allah ne al-hakim sunan Allah ne idan aka haɗa biyun to kyawun da yake kasancewa cikinsa yana da yawa Allah ta'ala ya jima bainahuma fil qur'ani kaseera lalle Allah ta'ala yakan tara tsakaninsu a cikin alqur'ani da yawa Allah ya ce Allah mabuwayi ne Allah bai hikima ne ya hada guda biyu a waje daya kullu minhuma dalan ala al sai zan kowanne daga cikin yana nuni akan kamala keɓantacce wanda yake hukuntawa farko a cikin aziz akwai izza Allah ta'ala buwayayye ne ya fi karfin kowa babu wanda ya fi karfin sa in an ce Allah al-aziz shine in kaga Allah ya kyale ka shi ya so an gane wannan ko sarki yana takama da mulki yana ganin ya kaza kaza in Allah ya ga dama sai Allah ya zarbe shi da kuda kuda ya shige mai hanci ya hana shi sakat ya kasa fito da kudan ko kuma sai ya zo ya ci abinci yana so ya je bayan gida bayan gidan nan ya ki fitowa ya yunkura ya yunkura ya yunkura bayan gida ya gibi ko bayan gida ya tsaya mai a dubara kamar dutse yana bayi yana ihu ina sarauta ko ya zo zai yi fitsari fitsarin ya gibi towa ya yunkura ya yunkura nan dan adam zai gane cewa kowa bane wallahi Allah na so ya jarraba ka dan abu dan Allah zai zai jarraba ka da shi sai ga ashe kai ashe kai da banza dai kuke ashe Allah ya kyale ka ne kawai an gane ko to Allah ta'ala al-aziz ne shi wato muwayayye ne shi gagararre ne shi babu wanda zai iya ja da shi idan kaga Allah ya kyale kafiri yana abin da ya ga dama kyale shi kawai a rana ɗaya Allah zai iya maganin shi cikin sauki magana ya riga ya wuce wal hukmu wal hikma bil hakim to shi kuma al hukum nan anan ana nufin hikima game da hakim a gane ko me ake nufi me ma'anar hakimi sanya komai inda ya dace Allah ta'ala buwayayye ne ya fi ƙarfin kowa to kuma nan ba ya nuna Allah bai kama kariya ba ne Allah yana sanya wannan izza ɗin inda ya dace Allah yana aiwatar da izzan ne inda ya dace ka san wani ya gagaru kowa sai ya amfani da wannan ya zalunci mutane to shin izzan Allah Allah na amfani da shi ne haka a Allah mabuwayi ne sannan kuma yana sanya wannan buwayen inda ya dace an gane wannan ku Allah yana aiwatar da shi daidai da abin da ya dace ba wai yana ba wai yana amfani da shi bane kawai ya ta zalunta mutane ya abin da ya gana mana da su na yace ma'ana Allah ta'ala yana aikata abin da ya gana ma amma kuma akwai hikima ne ne yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi ba shi ba a can da yake a can suratul araf kana lahu azizan hakima ko aliman hakima Allah yadda ya haɗa ilimi da kuma hikima shi Allah ta'ala yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi an gani to akwai ayoyi akwai aya da Allah ya hada yayi maganar mashi'a kuma ya gwama wannan mashi'a da me da hikima duk da an ce Allah yana aikata abin da ya ga dama to amma kuma wato yana aikata abin da ya ga dama ya gwama shi da hikima yana sanya shi a wannan a ta Allah yana sanya ta inda ya dace ala wato jam'i tsakanin su yana nuni akan kan mai al-akhar yana nuni kan wato kamalun akar ya dullu ala kamalin akar wato hadawa tsakanin su yana nuna wani kamala ne kuma daban shine mai. وهو أن عزته تعالى وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة shine lalle izza na Allah ba an ce Allah aziz bane buwayi. to buwayan Allah an gwama shi kuma da hikima bi ma'ana yana sanya wannan buwaya ne inda ya dace wato izzan Allah baya hukunta zalunci da karkacewa baya hukunta mummunan aiki kamar yadda yake kasancewa ga irin halittun nan manyan halittu da suka gagari mutane irin mutum ya zamanto yanzu misali kalli yan kidnapper sun nan dan kidnapper da ya riga ya san ya gagare ka ga irin wulaƙancin da yake ma baya yin abin da ya dace na ga dan kidnapper da ya sa ainihin roba a wuta roba nan yana cin wuta ya daura dan adam ya zo yana sakin wannan narkacen roba yana sakin shi a jikin mutum yana dariya wallahi mutumin nan yana so ya da rafi a daure yake ba yadda ya iya sai ya yi haka sai ga daure yake ya sa mai ya kunna kawai abin da ta daga sai dariya yake yi kaga wannan ya samu buwaya amma kuma ba shi da hikima bai sanya buwaya nan inda ya dace ba in Allah ya baka karfi kafa karfin mutane to wannan bayan da kuma kai amfani da wannan karfin ka zalunci mutane kai abin da kake so ba Haka yankin nafas da suka samu wannan dama suna amfani da shi suna yin abin da suka ga dama har ma suna wuce gona da gini. akwai yankin nafa da ya zo ya kwantar da matan wani yana kallo ga jama'a suna kallo ya fitar da gaban shi yana saduwa da ita a gaban jama'a kaga wannan bawon Allah ya samu izza yanzu yana saduwa da matar wani a gaban shi kowa da kowa na kallon shi to kuma irin wayannan mutane su da za a ce a zo a yi na a sulhu mutanen da suka keta alfarman dan adam su kama matan mutum su yi mata fyaɗe su yi kaza su yi kaza abin ya wuce gona da yi to Allah subhanahu wataala aziz ne amma izza ta Allah ya gwama ta da hikima mana komai Allah na yi shi ne yadda ya dace ba wuce gona da iri ba zalunci ba kaza ba kaza na'am na'am wato izza zai iya kama shi da zunubi ya zama to yana ji da kansa yana gari ya isa sai ya zalunci mutane kuma duk da ya zalunci wa yusi'u tasarruf ya muna na tasarrufi kamar yadda na kawo wannan wanda ya zo ya samu dama akan mutane ya zo yana zane da mace a gaban mutane wakadhalika hukmuhu ta'ala haka nan hukuncin Allah madaukakin sarki da hikimansa an gwama su da izza cikakke an gwama shi wato hikiman Allah Allah yana sanya komai inda ya dace hikiman nan kuma an gwama shi da izza yana nuna Allah ya gagaru kowa babu wanda zai iya ja da shi an gani bi da hukumin makhluq sabanin hukuncin mahaluki da hikimansa na wa huma ya atari bi mazdir lalle kasanci yakan yakan bujuro musu ko zalunci ba yanzu la to masha Allah wa alaikum assalam sai ba ka ce wannan dan bidiyan kuma da ile na bid'a ce amma daga baya sai ya dawo a su zakoyin su tuba amma ya karantar da wasu sirka aka wasu sun yi sabon da kiyawa ko su ina hukuncin tsaro idan dan bidiya yana kira zuwa ga bid'ansa sai daga baya sai zo ya tuba daga wannan kiran da yake zuwa ga bid'a to yana tambaya wai ina hukuncin wanda ya batar abin da zai shi ne ya gaya wa mutane wanda ya batar cewa da ina kiran ku zuwa ga bid'a iri kaza amma yanzu na gane wannan bid'a kafirci ne ko wannan bid'a fasikanci ne ina kiran duk wanda na batar ya janye daga ra'ayinsa ya dawo ya saurare ni ya tuba na malam masu ba su rajin haka ba kan malam masu kuma wani abu tun malaman da suke kira abul hasan al-ash'ari sai da ya zo gaya wa duniya da can ina kira zuwa ga aqidan kaza yanzu na tuba jama'a duk mabiya na ku gyara nan malam ibrahim a nan wajen kai kana nan garin a gaban ka kai wa'azin nan malam ibrahim yana kira zuwa ga kalakatu daga baya zo ce duk wanda nake kira ku zo ku tuba to bai taɓe da wannan wa'azi Allah ya ɗauki ransa Ko ai kuma malam ibrahim an rama irin kokarin a nan unguwar sai da ya fitu kowa baya jin nauyi ya zo ya yi mukabala da kai akan kalakatu aka yi ta bugawa da shi wallahi lokaci kaɗan Allah ya gane da shi kuma me yasa ya gane wai a yanzu ne ake saukar da wahayi gidan a fasarar qur'ani na kala kato shi abin da yasa ya gane kenan ka ce to ɗan izala sun ce mana wai sallah mu kawo yadda ake sallah ku zo mu zauna a bada amsa sai a zauna a masallacin nan gungu ana mitin to yanzu in suka tambaye mu ya zamu ci wanda ya kawo shawara wanda ya kawo shawara wanda ya kawo shawara sai to uke dama ashe qur'ani akwai abin da ya bari bai bayani ba mu kawo a cikin qur'ani mana babu to sai ga matsaloli da yawa da ake tambayan su babu amsa su zama su tattauna ya za a bada amsa kuma ka ce kai baka yarda da hadisi ba hadisi ya riga ya bada amsa ba baka yarda da bayanin hadisi amma yanzu kuna yin mitin mu yanzu mu zauna in aka tambaye mu me za mu ce to wannan shine abin da ya sanya malam ibrahim ya gane cewa wannan addini fa yanzu ake shirya ta addinin kato ba ta a da yanzu ake shirya ta nan take shi ma ya fara cewa to ya fahimci wannan abun addini ne na bata wallahi nan take zai fara bayani masallatai masallatai sai da yaje je zagaya kusan a nan garin kaduna masallaci kaɗan ne ina ganin malam ibrahim bai zagaya ba kuma yan alaƙatan wasu sun dawo sun bari wasu in yana yi suna jifa suna zage-zage yace ba zan daina ba ni ne na tura ku zuwa ga wannan aƙida kuma ni nike ce muku bari to ina ganin aran mamal ibrahim bayan ya gama bai dade ba kan sai Allah Allah ya ɗauki ransa kaga illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyana kaga ya tuba kuma ya gyara aikinsa kuma ya yi bayani Allah ya ji kansa eh na subhanaka allahumma wa bihamdika a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk